Foto na ashirin da uku Ubangida ya zo gida Luka Sura goma sha biyu aya talatin da biyar zuwa arba'in da takwas Mutane da kuke gani ga wannan foto bayan wani mai arziki ne, mutum wanda yake tsaye bakin ƙofa shi ne mai gidansu, ya yi wata tafiya mai nisa, ya ji daɗi sa'an da ya iske bayan shi suna gudanar da aikinsa, ko da yake ya daɗe marabin shi da gida. Cikin littafi mai tsarki akwai wurare da yawa inda Yesu yake koya mana akan bayi masu hankuri. Yesu ya ce, Idan mai gida ya dawo daga wurin balaguro, ya kuma iske bayan shi da ɗamara a gindi, suna jira. zai ji daɗi har ya shirya abinci su. Ubangidan kuma za shi tambayi cikakken bayani bisa ga wanda kowane bawa ya gudanar da aikin shi. Sa'an za shi ba da lada ga waɗanda suka riƙe cikin hankuri, kuma shi ba rago horo. Mutane masu ƙauna da yin biyayya ga Yesu almasihu. su ne bayan shi yesu yana so mu aikata adalci kowane lokaci za mu sha kumya idan yesu ya iske mu ba mu yin aikinsa da aminci ba yesu ya nace muna mu ba da labarin shi ga kowane mutum kowa yana bukatar ya san yesu domin ya samu gafara zunuban shi yesu ya yi mana alkawali ya zamna tare da mu har abada. Yesu yana can sama, yana shirya wuri sabili da waɗanda suka dogara gare shi, ba mu haƙiƙance lokacin da za mu saduwa da Ubangiji Yesu almasihu ba, ko sai bayan mun mutu za mu sadu da shi watakila sai ya dawo ya iske mu cikin duniyan nan. abin da ya kamata mu yi shi ne rayuwarmu ta kasance kamar ta bayi waɗanda ke jiran Ubangijinsu ya dawo.